Assalamu alaikum masu kallon yanzu za ka gamu a wajen dakwai fim ɗin mai bleaching. To, ga jarumin mu ta cikin fim ɗin mai bleaching. Me za ki ce da wannan fim mai suna mai bleaching ki gaya masu kallon ki sunan ki. Ki ɗaga murya. Eh. To ni abin da ya ɗaure min kai ne kuma ba da mamaki akan wannan aiki. Tun lokacin ina zaune a gida. Eh, eh kina yar baka. Eh ina yar baka ta. Eh. Mahaifiyata take ta ce mun to samarin ba sa zuwa ta da kaza dan ki fara bilitin ba kika ga kawai ki bane kun in ta zo fresh take ke ku kin zo na wata duna da ke. To ke me ke ki kuka a fim ɗin ko dai an ce ki yi bilitin kin ƙi ne. bilicin din da ne na fuska na yadda ta fare da fara bilicin din kuma ina ce zan gera mahaifiyata ta ce bai kusa ba hmm. na biyu kuma kawata ta nakura min ban san me yasa ba ita tana yi kuma ba ta so eh to kuma ni ban san ko ga shi tan kyau din mai bilicin ki ne za ka muna kan daukar sa yauwa bajira mu karshen watan da insha Allah za mu fara sakin wannan fim mai suna mai suna mai bleeding da mu gamu a wajen ɗaukar fim ɗin mai bleeding to zama fim ɗin mai bleeding me zaki ce Me ko biye mai mai. An koyi da fuska ta ga wata gurin ya. Eh, kin ga rayuwa wannan me ko biya iya ne ga mu wajen aikin mai bulletin me zaki ce da wannan fim da za a fara sashi a gidan hada-hada tv da dz hausa tv mai suna mai bulletin eh to abin da zan ce shine kada ku bari a babu labari eh akwai akwai tone-tone masu bulletin <laughs> wallahi duk wanda take bulletin ta shirya <laughs> in dai ba ta daina ba tana cikin gagula idan ba ki daina ba ba ka na a ruwan <laughs> Allah ya samu dace. to mun gode masoya za ka muna wajen ɗaukar fim ɗin mai bleaching. Mun gode sosai. Allah ƙara ɗaukaka. Jaruma, Allah yadda nufi ake ciki ina jinki. Lura mana tallan gidan hada-hada. Assalamu alaikum masoyana. Kina yi muku fatan alkhairi. Hmm. Wannan fim ɗin namu mai suna gidan hada-hada ku ci gaba da bibiyar a tasha tasha ne. gidan hada-hada TV gidan hada-hada mm. ina alkhairi gaskiya an baro wulaƙanci mm. kuma an an yi bantare bantare <laughs> me ake ce za ki tuna ko in tuna miki za ki sha ko in sha miki a wanne daga ciki Aw, Bello kenan. Bello bugagge.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 ke ko tsohon ciki ne da ke aka ce in na baki za ki haihu su mili tsalau ba zan ba shi ba ma kira mai jiniya. Rasa kunya. Ana son ki wata magana kin ji ko? Ba na faɗa miki ba aikin shi. Ai na faɗa miki aikin shi kamar yankan wuka ne. Za ta ɗaure ka daga sama har ƙasanka. Rasa kunya. Ki faɗa, ga duk digiri sai kin yi da digiri Wallahi! Wallahi dai amai kai ni ko da da kunya. Mu muke mu a mara mutunci da Baba, baba Sai ku ku danna mana karawa a nan wannan shirin zai rika zo muku rasa kunya. sunana zakaran waka kuma sunana na gaskiya yusuf yakubu to kar ku manta ni ne wannan mawaƙin naku wanda nake ba ku nishaɗi a koda washe mai i love you aunty to kamar yadda na sanar muku zan kawo muku waƙa ta yar dagwas to ga kaɗan daga cikin waƙar ɗan yar dagwas kafin bayan sallah a sake ta kuma zan daɗe muku godiya irin tawa thank you easy faza moza ingila ku neme ni a channel ɗina sakaran waka tv na gode kar ku ji ni kuma na shiru to ba shiru ne wani kuma ne saboda yanayin canjin kuɗi da canjin zaben nan da aka shiga da yanayin zaben nan kai da aka shiga shi yasa kuka ji to to na dawo da ƙarfi na kuma ku kalli ɗan dagwas za ta ba ku nishaɗi fiye da inda ba ku tunani shi isa waƙoƙi na in Allah ya fi da gudu suna nan ɗaya bayan ɗaya kan sako kuma alban dina ɗin kan mai suna yar dagwar kar ku manta ku bibi ta nan dina takarar waka ce na gode